لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na laraba 18 ga watan zulqa'ada shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na biyu ga watan tara shekara ta 2015 miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin riyadu salihin wanda muke gabatar da shi duk mako a masallacin abdurrahman ibn au da ke birnin kano a kofar wambai in ba manta ba muna karatu cikin kitabu salam mun kare karatu a babu fadli salami wal amri bi ifsha'ihi a satin da ya wuce za mu tashi babi na biyu cikin kitab din shine babu kaifiyati salam ko ka ce babu kaifiyati salam kai idafa ko babun kai ibtida kaifiyatu salam khabar mubtada mala ya ce babin da yake bayani akan yadda ake yin sallama a hadisan da suka gabata tun daga farkon babi sun karantar da mu umarni da kwadaitarwa da ake so ga musulmi ya zamo yana yada sallama lafazinta da kuma ma'anarta a cikin al'umma to da haka yanzu za a koyar da mu sigar yadda sallamar take idan addinin musulunci ya ce ka yi abu to baya barin ka yi yadda ka ga dama baya sake ka yi shaci faɗi da allah maɗaukakin sarki ya ce a yi zikiri يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبهوه بكرة وأصيلا كما يتي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما يتي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كما يتي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بيبر مسككا kowa ya je abin da ya ga dama ya shaci faɗi a sai turo annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu zakirin shugaban masu zikiri dan ya koyar da mu yadda ake zikiri matarsa ko uwan mumine Aisha ta ce kana yazkurullah ala kulli a hayanihi kaga abin da annabi ya aiwatar na zikiri shi ke fassara maka waɗancan ayoyin kuma su ne manufar Allah na ai zikiri domin zikiri ibada ce daga cikin ibadoji bal wajibi ne daga cikin wajibai dole dole ne ka ambaci Allah bayan da ku Allah zai ce ya abu ya baka kai da kanka ya baka ka kintata da hankalinka da tunaninka tunda ya san hankalin da yawa 'yan adam hawa hawa ne daidan wani karkatar wani abin da wani a hankalinsa yake ganin mai kyau ne wani a hankalinsa yana ganin bai da kyau to kaga hankali ba zai zama shi zai auna maka yadda za ka bi Allah ba domin hankalin shi kansa yana buƙatar saiti ba a saita yake ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya turo manzo Allah dan yi bayanin zikiri shi yasa yace wa nazzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da zikiri dan kai wa mutane bayanin yadda muke so abin da muka saukar musu da haka aikin manzo Allah da rayuwarsa ita take fassara dukkan manufofin Allah cikin bayansa manufan nan ta umarnin zikiri manufa ta sallah manufa ta azumi manufa ta aikin hajji ko ma menene da aka hatta sallama da aka ce mu yada sallama a cikin mu to sai za a gaya mana kuma yadda za a yi sallamar sigogin da sallamar ta tabbata da su daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma na kaifiyatun salam ma'ana siyaguhu sigogin sallama mala yace yustahabbu an yaqula al-mubtadi'u bis-salam an so wanda zai fara yin sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shi ne sigar da ake so in za ka yi sallama ka yi amfani da ita ita ce atam wa akmalu siyam mafi cika sigogin sallama a baya mun faɗi mala'iku sun ce wa annabi ibrahim salaman shi ma ya ce musu salamun to amma shin wannan sigar da mala'iku suka gaida ibrahim da ita ita ce mafi cika a ba ita bace ga wanda zai fara sallama siga mafi cika shine ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malai ce fa yati bi damiril jam ya zo da lamirin jam'i wa in kana musallamu alaihi wahidan ko da wanda zai wa sallamar mutum ɗaya ne ko mutum ɗaya za ka yi wa sallama in dai kana so kai cikakkiyar sallama mai cikakken lada to karka ce da shi assalamu alaika ko da mutum ɗaya ne ko mace ka ce assalamu alaiki ko da ta zama ita kaɗai ce abinda ake so ko mutum ɗaya ne in za ka gaishe shi ka gaishe shi da sigar jam'i saboda dukkan ɗan adam ba shi kaɗai yake ba wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin tare da shi akwai mala'iku guda biyu masu rubutu in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid mala'ikun da suke kewaye da mutum in kai masa sallama da sigar jam'i ka hada hasu assalamu alaikum wani da mala'ikun da ke tare da shi assalamu alaikum wance da mala'ikun da ke tare da ita ko da su ɗaiɗai ne to amma wani musamman idan yana bin ka'idar larabci sai ya ga to ai shi da mutum da yake magana assalamu alaika to yanzu baka gaida mala'iku ba su ma in suka ki amsa ma ba su yi laifi ba dan uwanka mutum ka gaisar shi kuma in ya ga dama ya amsa in bai ga dama bai ki amsawa in bai amsa ba yayi laifi in ya amsa shikenan tuwo na maina amma ina ma dai a ce ka gaishe shi shi da mala'ikun da ke tare da shi ta yadda ko shi bai amsa ba su sai su amsa Ka ga kuma mala'iku su amsa ai kai ka caba kai ba mala'ika bane kana laifi amma su ga mala'iku ba sa laifi in suka yi maka addu'a ta su ta fita ka ci ta su ta fita ka saurin karbuwa da ka wannan shine siga sallama ga wanda zai fara wa yaqulul mujibu shi kuma mai amsawa shi ma sai ya ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi a karan farko zai fara da wa alaikum da wawun zai fara kaga kai ku mai sallama babu wawun a farkon maganarka farkon maganarka kawai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah amma mai amsawa farkon maganarsa akwai wawun wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a kiyaye wannan bambancin zai zo a cikin karatu akwai lokacin da zaka ga wani zai yi sallama a farko kuma sai fara da wa alaikum assalamu shin wannan daidai ne kuskure ne za mu ji a cikin karatu shi mai amsawa ya fara da wa alaikum wannan kan daidai ne bala ya ce fayati bi wawil atafi fi qawlihi wa alaikum salam shi mai amsawa dole ya zo da wawil atafi a farko wajen faɗin sa wa alaikum salam ya fara da wawu wannan shimfiɗa kenan da malam yawa tarjamar da ya yi a wannan babi hadisi mai lamba ta 860 an imran ibn al-husayn radiyallahu anhuma an karbo daga imran dan husayn Allah ya kara musu yadda qala yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala yace an gane ko assalamu alaikum ya gaida manzon Allah ya masa sallama yace assalamu alaikum ya zo da lamirin me jam'i assalamu alaikum faradda alaihi salam Sun majalas. manzo Allah ya mayar masa da sallama sannan mutumin ya nemi waje ya zauna فقال Nabiyu sallallahu alaihi عليه وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya mayar masa da amsar sallamarsa kuma shi mutumin ya nemi waje ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirin goma kenan a wata ruwayar daga abu huraira asharu hasana lada goma kenan domin ita sallama in ka yi ta kyakkyawan abu kai kwaya daya shi kuma kyakkyawan abu daya a wajen Allah ladansa nawa goma man ja bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya kyakkyawa daya Allah zai bashi lada goma ninkin ba ninkinta da haka idan kai sallama assalamu alaikum kai abu kyakkyawa kwaya daya yanzu a wajen Allah kana da lada goma Shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashrun a wata ruwayar asharu hasana kyakkyawan lada goma na kyakkyawan aiki kwaya daya thumma a akaru sai wani mutumin kuma ya zo daban faƙala shi kuma sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya gaida manzo Allah amma shi ya bambanta sallamarsa da ta farko na farko assalamu alaikum kawai shi ko na biyu sai ya kara da me wa rahmatullah ya kara kalmar rahama faradda alaihi fajalas manzo Allah ya mayan masa da amsa ku lura da kyau anan annabi baya kara musu abin da suka yake me amsa musu wancan da ya ce assalamu alaikum aka ce annabi ya mayan masa kenan ya ya mayan mar wa alaikum salam wannan kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah aka ce annabi ya mayan masa kenan ya ya mayan masa wa alaikum salamu wa rahmatullah bisa ga ka'idar eh, wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu Auru duha. da haka annabi yana raddi ne anan kenan wannan ya nuna raddin ba laifi bane in mutum ya yi maka daidai kai masa daidai kamar yadda bahaushe ya ce daidai ruwa daidai kurji ba kai laifi ba sawa'an na kyakkyawa ko na kishiyarsa daman na kishiyarsa ƙa'ida ce in an maka mummuna to in ka tashi in mai da mummuna ka yi daidai ita mani ta da alaikum fa'atadu bi misli fa ina aqabtum fa aqibu bi misli wannan shine ka'idar ba kayan kara ai na itace a musulunci kayan kara kayan kara kayan itace kayan itace allura allura garma garma kada wani ya ma allura kai mai garma ka zalunce shi daidai da daidai aka ce wannan ta bangaren mummuna kenan to haka ta bangaren kyakkyawa in ka ƙara ka kyauta in ka tsaya ya yi daidai da aka annabi ya mayarwa da nabi sallama kamar yadda ya mayarwa da na farko gwargwadon yadda kowannen su ya masa sallama fakala sai annabi ya ce ishirun lada ashirin a wata ruwayar dai ita waccan da muka yi ishara zuwa gare ta ruwayar abu huraira ishiruna hasana lada goma lada ashirin kai lada ashirin kyakkyawa ashirin dan me dan wannan shi ma a sallamar salada ashirin ya samu assalamu alaikum lada goma wa rahmatullahi lada goma goma ga goma ashirin annabi ya mayar masa wa alaikum salamu wa rahmatullah to shin wai lada goma nan ko lada ashirin na mai sallama farko ne ko har na mai ansawa ne zahirin hadisi yana nuna shi mai sallama farko yanzu annabi yake magana a kansa baya magana a kan shi mai amsawa to amma wannan baya nuna cewa mai amsawa bai da lada yadda mai yin sallama ya kyakkyawa mai amsa ma ai kyakkyawa yi da haka yadda za a ba wancan lada goma in assalamu alaikum kaɗai ya ce to wanda ya amsa ma wa alaikum assalam shi ma goma ne yadda za a ba wancan ashirin in assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ce mai amsawa shi ma ashirin za a ba shi in ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sun maja a akaru sai na uku ya zo faƙala shi kuma sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi ya ƙara ya kai mataki na uku faradda alaihi annabi ya mayar masa da amsa shine ya ce da shi wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu an gane ko faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan mutumin ya nemi waje ya zauna fajalas sai ce falafuna lada talatin abin nufi falafuna hasana lada talatin kenan rawahu abu daud wa tirmizi wa qala hadithun hasan abu dauda da tirmizi suka rawaito kuma imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan ma'ana hadisi ne mai daraja ta biyu ta fuskar inganci a wajen malaman hadisi to anan malamai suka ce wannan shine ƙarshen ƙurewar kat a wajen sallama idan mutum ya zo mafi karancin abin da zai yi sallama da shi shine ce assalamu alaikum mafi karancin amsar da zaka bashi in ya ce da kai assalamu alaikum shine ka ce wa alaikum assalam idan ya kara ya ce wa assalamu alaikum wa rahmatullah in ka kara ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in ya kara ya ce wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ka kara ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu akwai wani bayan wannan wasu malamai sun ce babu wani ya zo ya gaida abdullahi dan umar sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu sai ibn umar ya ce a'a a alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ake tsayawa haka wani ya zo ya gaida ibn abbas ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu ya ce a'a wa barakatuhu ake tsayawa da haka mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa kurewar sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kurewar amsawa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu amma akwai wasu hadisan da wasu malaman sun ce sun inganta ana iya karawa ko da ba su shahara ba wa'annan sun fi su shahara kuma wa'annan su ne abinda da jumhurin malamai suka fi tabbatar da magana a kansu amma malamai suka ce babu laifin mutum ya kara sau ɗaya sau biyu dai amma ba kullum ya zama sai ya wuce wa barakatuhu ba barki da hamburg ɗin mai sallama yana kurewa ne a wa barakatuhu intiha'us salam ay yaqul al musallim wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ko alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda ya zo cikin asar din abdullahi dan umar waɗansu malamai suna cewa a iya karawa wa bagafiratuhu a iya karawa wa tibu salawatihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa tibu salawatihi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu wa tibu salawatihi suka ce ana iya kara haka وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر قد عائشة ورمو من الله يكارا متى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شي دني إن جؤور مؤمني كي يا شي دكي kai ba ku haɗu ba mako ko a tarihi ko a labari nana Aisha uwar mumine ta ce annabi ya ce da ni haza jibrilu ya qara'u alayki salam a wata ruwayar ta Imamul Bukhari kan annabi ya kira ta ko ya gaya mata saƙon sai da ya ce ya Aisha dan a tabbatar da da ita ake sai da aka kira sunanta ya Aisha ya ke Aisha ya ce haza jibrilu ga jibrilu nan ya karawa alaiki salam yana cewa in gaishe ki a wani lafazin ya aish annabi ya mata sunan soyayya ko abin da ake cewa da shine abin da larabawa suke cewa da shi at-tarhim at-tarhim abbreviation na suna wanda turawa suke yi sai ka ɗauka turanci ne boko ne a'a musulunci ne larabci ne sani ne baka kai ba da magani a gonar yaro ko ba haka ba kamar yadda yanzu zaka ji yan zamani suna aisha sai a ce me aish asali larabci ne idan humaira za a ce sai a ce humi in husaina husi ko ba haka ba in bilkisu bili da yi maka rinka gaya wa matarka haka soyayya ce wannan wasan da canja suna yana daga cikin me soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka a wani lokaci a madadin ya kira sunan Aisha gaba daya ya Aish ba ya Aishatu ba amma kai ko matarka sunanta Aisha indo ai kaga sakarci kenan ana binni kana kauyanci kuma kana tunanin kawai wace wayewa kai da haka manzo Allah ya kira Aisha da sunan soyayya ya Aish Larabawa sukan yi haka a babun nahawul larabci shi ake kira da at-tarkhim at-tarkhim Jafar su ce ya Ja'fu an gane ko a madadin ya Ja'faru ya Ja'fu nahat takaice sunaye a madadin gaba daya to da haka na Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta yace hadha Jibrilu ga Jibrilu ya qara'u alayki salam yace in gaishe ki qalat sai na Aisha ta ce kultu ni ko sai na ce da annabi lokacin da ya gayan wannan sako wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Mana ta mayar da sallama an ce jibril yana gaishe ta ba a faɗi lafazin gaisuwar ba amma ita da ta tashi amsawa sai ta amsa da cikakkiya ko da jibrilin ba cikakkiya ya mata ba ya ce assalamu alaiki to ita ta ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu malamai suka ce anan za mu ɗauki fiƙihu mai yawa fikihun farko cewa sallama shari'an mu ce shari'an mala'iku ce har mala'iku suna me sallama daman ya gabata a farkon darasi mala'iku sun gaishe da annabi ibrahim mala'iku annabi adamu ya gaishe su sun amsa masa duk a bayan mun karanta hadisan ko to gashi mala'ika jibrilu shugaban mala'iku ya zo ya gaida shugabar eh, eh, eh, matar shugaban yan adam ya ce a ce yana gaishe ta ita kuma ta amsa masa wannan fiƙihu na farko kenan mala'iku suna sallama ba mustahili bane cikin haƙƙin mala'iku yin me sallama bal ja'izun wa shar'un min shar'ihim abu na biyu sallama ba dole sai kayi ba ana iya aikanta mala'ika jibrilu ba shi ya gaya wa nana aisha sallama ba aiken annabi ya gaya mata da aka sallama ana iya bada sakonta kar wani ya ce to ina ake sakon sallama wani ya ce in ce ma assalamu alaikum wa ya ce haka shi ya zo da kansa ma ila wani uzuri ya sa shi ba zai samu damar zuwa ba sai turo da sallama sallamarsa ta wakilce shi mala'ika jibril ya turo da sallama a madadin sa to sannan mala'ika jibrilu na na isha bata gan shi ba a wannan lokacin shi yasa ya zama ya yi aiken sallama dan da ta ganshi ya bayyana to kai tsaye zai gaishe ta dan in kana ganin mutum yana ganin ka to anan ba aiken sallama ake masa ba kai da kanka kake isarwa idan mala'ika jibril ya bayyana a gaban sahabbai da wata sifa ta dan adam to ya nemi musu magana irin ta yan adam yana gaishe su gaisuwa kai tsaye baya aikin sallama amma a nan bai bayyana ba ya buya annabi kadai ke ganin sa aisha ba ta ganin sa shi yasa sai ce a ce ina gaishe ta shi yasa ma a wata ruwayar na aisha ta ce ya ma'aikin Allah kai kana ganin abin da mu ba ma gani domin ya ga mala'ika jibrilu a lokacin ita bata gan shi ba da haka wannan fikihu na biyu duk da mala'ika ne ya aikin sallamar amma baya nuna cewa me banda mala'ika wani ba zai yi ba ya tabbata cikin hadisai annabi ya yi aiken sallama sahabbai sun masa aiken sallama a je a gaishe shi an gane ko amma lokacin fa yana raye a wannan duniya tamu yanzu abin da ake wa alhazai in alhaji zai tafi a ce ka gaishe min da annabi wannan kuma ba addini bane gargajiyar bahaushe ce ba inda aka ce in zaka je maka wani ya ce wai ka je ka gaida annabi ka ce in ne masa sallama sai ka tafi da list din littafi ka buɗe, malam tanko na unguwar ya sai ya ce a gaishe ka malam sai ga? ya zama shirme da sakarci kenan abin da ake so ka yi zuciya ka yi dako ka yi sana'a ka tara kuɗi ka je ka gaishe shi da kanka wannan shine girmamawa amma ba ka zauna kowa zai tafi bala a gaishe min da annabi to kuma me kai kai kenan kuma ƙarya yake ba wai gaisuwa annabin yake so yake ka siyo matashi kafiya na ci ya zo ya makala ma wata cuta da yaudara da wayo Gai da annabi kai masa salati a duk inda kake Allah yana isan masa amma da sunan wai wani zai je aikin hajji ko umara a ce a gaida annabi a nuna mana babin a fikihu a nuna mana babin ko ayar a tafsiri a qur'ani ko a hadisin babu inda wannan yake an gane ko yawwa abu na gaba da za mu ɗauka na fikihu cikin wannan hadisi darajar na na aisha ina masu zaginta zai yi mala'ika jibril ya gaishe ta a ce kuma ba ta da daraja mala'ika jibrilu kowa ya gaisar kai a cikin mata annabi ma ba kowa aka gaisar ba aisha kadai jibril ya taba gaisarwa aisha kadai mala'ika jibril ya taba gaisarwa a cikin matan annabi gaisuwa tasa ta kashin kansa ya ce ina gaida wance banda aisha ba a rawaito ya gaida wata ba nana khadija kam allah da kansa ya turo jibrilu shi dan aike ne ya ce ka zo ka ce ni kuma ina gaishe da khadija da wannan waɗansu malamai suka ce khadija ta fi aisha daraja domin ita khadija allah ya turo jibril ya ce ya zo ya ce shi yana gaishe ta mala'ika jibril ya zo ya faɗa ya gaya wa annabi shi ma ba kai tsaye ya gaya wa ba khadijan ba annabi ya gaya wa shi kuma ya gaya mata amma ita aisha ba wai allah ya ce jibrili ka zo ka ce ina gaishe da aisha shi jibrilin da kansa ya ce a ce ina gaida aisha kaga ko gaisuwar Allah ta fi ta Jibrilu amma ka sani shi kansa Jibrilu baya gaisuwa sai Allah ya ce a gaisar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sai wa Allah riga malam masallaci in bai ce su ba ba za su yi ba amma dai haka sigogin hadisan suka nuna wancan ya ce Allah ya ce a gaida Khadija wannan kuma ya ce Jibrilu ya ce a gaida Aisha wannan duk yana nuna daraja waɗannan mataye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu ko na biyar cikin fikihun da zamu dauka a wannan hadisin mala'iku ba sa magana da matan mutane saboda tsarkin su mala'ika jibril zai iya magana da aisha ko ba zai iya ba zai iya magana da khadija ko ba zai iya ba amma duk bai ba sai biyo ta hanyar mazan su wannan yana daɗa nuna maka tsarkin mala'iku mala'iku ba sa magana da matan mutane sai ta hanyar mazansu kila wani ya ce to me yasa jibril ya magana da nana maryam wadhkur fil kitabi maryam idhin tabazat min aliha makanan sharqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta ta kiya. qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. me yasa yi magana da maryam kai tsaye amma bai yi magana da aisha ba bai yi magana da khadija ba malamai suka ce saboda maryam ba ta da miji ba ta da miji shi yasa mala'ika jibril ya bayyana a sifar dan adam yayi magana da ita dan cikin maganar jibrilu da maryam bai keta alfarma wani namiji ba domin ba mai miji ce ba amma inda zai yi katsalandan ya magana da mata annabi to ya keta alfarma mijinta da haka shi yasa bai yi magana da ita kai tsaye ba sai biyo ta hanyar mijinta dan wani zai iya fakewa da wannan ya ce to wannan yana nuna jibril nana maryamu ta fi khadija nana maryamu ta fi aisha dan su jibril kai tsaye ita jibril kai tsaye magana da ita su kuma bai magana da su kai tsaye ba to ba haka bane ba malamai suka ce alfarmar aure kenan aisha tana da miji khadija tana da miji shi yasa jibril bai magana da su kai tsaye ba amma wa maryam ba ta da miji sai jibril ya magana da ita kai tsaye an gane ko to kaga wannan zai nuna maka alfarmar mai miji a kiyaye alfarmarsa a kiyaye alfarmar maza wajen magana da matayensu da haka babu zancen ka keɓe da wace mace kane mata wata addu'a babu zancen ka kebe da wace mace kane mata wani ko kana ba ta wani lakani ko wani fahami ko a ka yi magana da ita ta gaban mijinta ka gaya mata ka gaya mijinta saƙon shi ya gaya mata da haka wannan yana daga cikin fikimin da za a cira cikin wannan hadisi mai daraja mai albarka to sannan ku kalli irin yadda nana aisha ta ba da amsa ga wanda aka ce yana gaishe ta ba shi ya gaishe ta kai tsaye ba sako ya aiko idan ɗan aike ya zo ya ce maka wane yana gaishe ka me za ka ce yauwa ina amsa to ina amsawa ka amsawa dan aike ko mai asalin gaisuwa sai ka ce shi ma ina gaishe shi sai ka fitar da lamirin wanda ya yo aike kaga sai ta ce wa alaihi shi ma wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatu bata ce ba wa alaikar salam saboda ba annabi ke gaishe ta ba shi ma dan aike ne isarwa ce tasa da haka sai ta ce wa alaihi assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu khadija lokacin da aka ce Allah yana gaishe ta ita kuma sai ta ce inna Allah huwa salamu wa ala jibril salam wa alayka ya rasulullahi salam Allah kan ba a ce da shi wa alaihi salam a'a shi ai shine dungurungum ta ce inna Allah huwa salamu shi kan Allah ai shine sallama gaba daya shine amincin gaba daya Albarka sunansa muke so ta sauka a kanmu to amma da jibrilu da kai ya ma'aikin Allah kuma amincin Allah ya sauka a kanku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi imam an-nawawi yace wa hadha wa qafi ba'd riwayati sahihaini wannan ya auku a sashin ruwayoyin da suka zo cikin sahih bukhari da muslim wa barakatuhu da lafazin wa barakatuhu wa fi ba'dha a wasun su kuwa bi hazfiha an shafi wa ziyadatu thiqa maqbula amma idan amintaccen marwaici ya ƙara wani lafazi a ruwayarsa wanda sauran marwaita ba su zo da ita ba to wannan riwayar da ya zo da ita ta ƙari karɓaɓɓiya ce saboda amincinsa shine ka'idar da ilimin hadisi ke cewa ziyadatu thiqa bima la yukhalifu fihi thiqat fa hukumu hal qabul idan marwaicin hadisi amintacce ya zo da ƙarin wani lafazi cikin ruwayarsa wacce sauran Marwaitan amintattu ba su zo da ita ba amma da tasa ƙarin da tasu babu cin karo ƙarin ilimi ya zo da shi to sai a karba wasu ruwayoyin ca aka yi kawai aisha ta ce wa alaihi salam wa rahmatullah bata ce wa barakatu ba amma wata ruwaya sai ta kara wa barakatu to shin da wanda ya ce wa alaihi salam wa rahmatullah bai kara wa barakatu ba da wanda ya kara wa barakatu akwai tufka da warwara akwai cin karo ƙari ne kawai na falala da aka sai a karba hadisi mai lamba ta 862 wa an anasin radiyallahu an an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalima ya kasance idan zai furta wata kalma a'adaha salasan sai ya maimaita ta sau uku hatta tufahama anhu dan a fahimce ta daga gare shi annabi baya ƙwauran zance baya magana ta isa da mulki da shashakewa da ciccijewa da magana ciki-ciki a cikin mutane irin yadda wasu masu mulki za ga suna yi gashi ya tara dubban mutane a gabansa amma yana magana kamar a jawo ta da ciyo kamar Jarka fetur wacce sai an zuƙo ya haɗiɗiye muryarsa da lasifika amma baka ji in dai ba larura tsufa ba ko mura ba ko kuma haka Allah ya zuciyarsa da muryarsa da sashiya ba wannan ba daidai bane annabi in zai magana a cikin mutane bayan ya daga murya ana ji sannan kuma sai ya yi ta nana ta kalma sau uku don a fahimta na ce kaza na ce kaza na ce kaza don a fahimta an gane ko me wannan yake nunawa tawalu'u domin shi shashake muryar alama ce ta girman kai da isa me wannan yake nuna tausayin al'umma dan duk abin da yake na alheri bai kamata kai ruwarsa ba ka fito da shi a faɗa kul khairan faɗa alheri ya fi shirin in ka san ba alheri za ka faɗa ba to shine shiru ya fi magana amma in dai in ka furta magana alheri ce to faɗarta ya fi shiru to annabi Allah ya masa shaida baya ruwa alheri baya rowar gaibin da Allah ya sanar da shi abin da zai amfanar da al'umma. wa ma huwa alal ghaibi banin ba mai ruwar gaibu bane ba daka duk lokacin da zai faɗa abu na gaibi wahayin da Allah ya masa alheri shiriya ga mutane sai ya ɗaga murya kuma sai ya nana ta sau uku dan a fahimta a rike wa idza ata ala qaumin haka in yazo wajen wasu mutane fa sallama alaihim yayi musu sallama sallama alaihim salasan sai ya nana ta sallama sau uku malamai suka ce nan sallama in ta cikin jama'a ce da yawa idan annabi ya taho masallaci yan kofar masallaci yanayi musu tasu sallama yan bakin dandamalin shigowa yanayi musu sallama yan gindin mumbari ma yanayi musu sallama haka yake kasar sallamarsa matakin farko na tsakiya na karshe har ya hau mumbarinsa to haka ko da wacce daba ya zo ya tarar ta mutane to daga farko zai fara sallama in ya zo tsakiya ya kara sallama in ya zo ƙarshe ya sallama sallallahu alaihi wasallam me wannan yake nuna mana sallama in ɗaya ba za ta isar a ji gaba ɗaya ba ana iya nanata ta ana iya karkasa ta assalamu alaikum yan farko sun ji assalamu alaikum yan tsakiya assalamu alaikum yan karshe. Rawahul al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi malai ce wa hadha mahmulun ala ma idza kana jamu kathiran wannan maganar ana ɗaukan ta ne a matsayin in taron mutanen yana da yawa kamar yadda muka faɗa waɗansu malaman suka ce a'a wannan sallama ce hatta ta shiga gida salamul isti'zan sallamar neman izinin shiga gida domin ita ma sallamar neman izinin shiga gida sau nawa ake yin ta uku in ka zo ka ce assalamu alaikum in an amsa maka shikenan in ba amsa ba kana da damar ka sake assalamu alaikum in an amsa maka shikenan in ba amsa ba kana da dama ta ƙarshe ka sake cewa assalamu alaikum in an amsa maka shikenan in ba amsa ba sallama ta ƙare kar ka sake ka juya kawai kai tafiyarka ka da ka ƙara ta hudu ta zama bida'a amma madadin lada sai alhaki yanzu ka shiga takura wa yan uwanka musulmi wanda a musulunci babu shiga haƙƙin ɗan adam babu takurawa in dai kai wa mutum sallama sau uku bai amsa ba ko yana ji ya ki amsawa wani uzuri ya hana shi kar ka sake ta isa ka kama hanyar ka kai tafiyarka wata rana jabir ɗan abdullahi al-ansari ya zo gidan sayyidina umar ya masa sallama sau daya umar bai amsa ba sau biyu umar bai amsa ba sau uku kuma gidan ba zurfi ne da shi ba ya ci a ce umar ya ji wani uzuri ya sa bai amsa sallama ba domin amsa sallama in kana da wani uzuri ba dole ba ne mutumin da yake karatun Kur'ani malamai suka ce ba dole an mai sallama ya amsa ba mutumin da yake ba haya mutumin da yake cin abinci mutumin da yake waɗansu abubuwan da in ya amsa sallamar garin amsa zai iya cutuwa yana shan ruwa kai masa sallama garin ya amsa in ruwan ya fito mai ta hanci fa kaga ka kwantar da shi a asibiti to da sai na Umar bai amsa sallama ba har sau uku sai Jabir ya juya can sai Umar ya fito sai ya ganshi ya ce zo zo zo zo sai ya dawo ya ce ya kai sallama sau uku kuma ka juya ka tafi ya ce eh annabi ne ya ce in muka yi sallama sau uku ba amsa ba kar mu ƙara umar ya ce annabin ya ce haka ya ce eh wallahi ya ce haka kana da hujja kana da shaidu ya ce ina da su ya ce to wallahi ko ka kawo min ko sai jikinka ya gaya ma sunna sako yanzu ne ilimi ya yi sauki sai a ce ma sahihi a sauki da'ifi a sauki amma da sahihi da bulala da'ifi da bulala ko ka faɗi sahihi ko jikinka ya gaya ma haka umar ya faɗa jabir hankalinsa ya tashi abu musa al'ashari ne kai ba jabir bane abu musa al'ashari ne hankalinsa ya tashi ya tafi cikin 'yan madina neman hujja don ya san wannan hadisin yana daga cikin hadisan da annabi ta yada wa mutanen madina don su fahimta na ladabin sallama suka zo taron cikin 'yan madina ya ce don allah ina gama ku da allah a cikin ku ba wanda ya taba jin annabi ya ce in aka yi sallama sa uku ba amsa ba a tashi suka ce ai wannan musa nan abu ne a mu yaran mu ma sun haddace kamar hadisin innamal amalu binniyati a Kano ko ba haka ba za ko wani dan Kano da bai je makaranta ba hadisin innamal ko a cakuɗa zai kawo shi dai sai ya kawo shi ko ya hada sama da ƙasa ya murda shi sai ya murdo saboda san hadisin ya shahara suka ce to mu dattawa ba za mu yi magana ba bari mu haɗa ka da yaran cikin mu su ba da amsa irin su malam Jafar dinnan. da aka sai aka tashi abu sa'id al-khudri shine yaro cikin yan madina aka ce faɗi hadisin da salsalarsa da komai yace kwarai ko naji annabi yana faɗa haka umar yace to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yawan zarwa da annabi waɗanda za su kiyaye maganganunsa cikin al'ummarsa Umar ya ce da Abu Musa ka kwantar da hankalinka ba na ce maka sai ka kawo mun bane dan ni ban sani ba dan in koya muku yadda ake taka tsantsan wajen faɗan maganganun annabi dan ya ce duk wanda ya sha inuwa ya yi mun ƙarya sai ya shiga wuta amma yau sai ka samu malami an sai masa fili na kuɗi mai yawa a gidan rediyo ba abin da yake sai karya an ce kaza kaza ga wani mala'ika wai mai yan yatsu dubu goma wai yana irge ruwa wani ya tambaye ni wani ne ya faɗa wani mala'ika mai yan yatsu dubu goma to kaga ya tabbatar da mala'iku sifar yan yatsu wanda qur'ani dai bai faɗi suna da ita ba qur'ani ya ce suna da fuffuke galibi ko mun san fuffuke daban yan yatsu daban ko ba haka ba alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ha suna da fuka amma uli asabi wannan ba mu ji ba a qur'ani to ya ce ga yan yatsu har guda dubu goma wai ana ta irge ruwan sama da su wannan wani mala'ika ne wani ya tambaye ni a wasu sai na ce to ai ba tashin hankali tambaye shi a wani littafi ya gani sai mu tafi nema inda littattafan nan ga sunan a sauki kamar jamfa a jos in ba mu da su a hannu muna da su a kwamfuta sai mu buga mu gani mun san ku shi ma ɗayan biyu ne ko dai ya zama a hannu ya siyo a kasuwar kurmi ko a kwamfuta ya gani sai mu duba har yanzu yau ina jin abin ya kusa sati ba yau mun reply din ga littafin ba ballantana in duba to kaga yayi wa Allah ƙarya yayi wa annabi ƙarya ya zargi mala'iku da wani abin da ba su da shi ya jingina musu abin da ba halittarsu ba wanda wannan kuma yana tauye imani da mala'iku domin menene ma'anar imani da mala'iku hatta suna ba a gaya musu sai wanda Allah ya faɗa musu in ka gaya wa wani mala'ika sunan da ba nasa ba imanin ka da mala'ika yanzu yana da question mark domin ka tabbatar da wani abin da babu shi da ka har suna har sifa har aiki in ba a ce maka ba kar ka faɗa domin mala'iku duniyar gaibu ce ba ta yadda za a yi musansu sai ta hanyar wahayi ba wani tabaran hangen nesa ko wani madubin hangen nesa da ya isa ya hango mala'iku bai isa ba shi yasa abin da zai baka mamaki yadda al'umma musulmi ta yi nisa da koyarwa addinin ta yadda ake wasa da hankalinta kwanaki wani jibgegen katon mutum da wani fuka-fuki kamar na zakara wai ya faɗo a ingila wai kuma ake ta turawa wai wani ne ya faɗo daga sama wai wai wasu suke tunanin wai mala'ika ne mala'ikan a shekaru miliyan baya bai subuce ya faɗo ba sai a yau saboda tsabar sakarci da shashanci sai yau mala'ikan ya subuce ya faɗo kuma bai faɗo a ka'aba ba bai faɗo a madina ba kuma ya fada a ingila to a gidan wa wai kuma har musulmi suna yadda da wannan bayan wannan na taba ganin wani wani abu mai haske kamar fuka-fiki shi ba a ganin sa kawai wani haske ne wai yana ta haka a wajen ka'aba wai ana tunanin wai anjal ne <laughs> Anjela dai sakarci ne wallahi abin da zai baka haushi da takaici ina musulmi suke da littattafansu na musulunci da addininsu da koyarwa annabinsu har suke kama waɗannan sakarcin da wasanni mala'ika ka san me mala'ika kuwa mala'ika Allah ya yabe su ya kururuta su ba sa saba masa ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza amma kawai wani a banza wata kyamarar iska wai ta ɗauko maka shi a bagas haba ustazu ubangiji yace ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaina almalaikatu aw nara rabbana kafiran farko suka yi wa Allah tsagiranci suka ce ina ma a sako mana da mala'iku ko mu ga ubangijin mu gaba da gaba inda gaske so yake shiryar da mu sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira sun wa kansu da kansu kama karya sun wa kansu girman kai ganin mala'ika ba wasa bane sun dauki dala babu ganmu mu يوم yau الملائكة izin بشرى يومئذ kulu na هجرا mahajura idan suka ga mala'iku ranar tashin hankali ne ba zaman lafiya ka ga mala'ika ka kwan a duniya ai ka isa ba aljamma in ka ganshi da sifarsa ta aljani ba za ka kwana ba shi yasa Allah ya ɓoye mana ganin su amma ya bayyana mana mu gansu ba za mu iya ba ba za mu jura ba yanzu in ka ga mala'ika yake nan ka sururu ce wallahi kwakwalwa tafiya za ta yi tafiya za ta yi jarumtaka ka bata kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban jarumai jarumi uban jarumai amma da ya ga mala'ika jibril me yazo yana cewa khadija zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni laqad khashitu ala nafsi ina tsoron kaina wani abu zai iya samu na karshen jarumta fa dan abdullahi amma kai kawai wani kauran mata aikin banza <laughs> kace ce kaga mala'ika nan katuwar gafiya in ta fito ta karkashin gadon ka don guje za ka tsallaka ka mala'ikan da manzo Allah ya ce na ga mala'ika jibrilu sau biyu duk cika duniya kada saddal ufka ya ce duk inda na buɗe ido a duniya shi nake gani yana da fuffuke guda 600 ƙwaya ɗaya zai iya ɗaga duniya da shi ya kifata baka san girman duniya ba sai ka hau jirgin sama nan dan kwarya kwarya kano kake gani kana ganin kamar tana da faɗi jirgin sama ya sama da kai ka gani a nan za san duniya tana da girma kaga kasan ka yadda yake fetal kaga saman ka sararin subhana wannan duk hazan da kake gani da hadari da girma kaga ya dawo kankani shi kansa aje shi akai a wani waje an wuce lissafinsa san cewa sama ba wasa bace ba Allah kuma ba wasa bane ba kuma mala'iku ba wasa bane ba da haka mala'ika ba wasa ba ne. imani da mala'iku al'amari ne na gaibu a sallama wa Allah cikin abin da ya faɗa kar a ƙara kar a rage kar a faɗa sai abin da Allah ya faɗa kar a ɗorar sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗorar to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan nana ta magana har sau uku dan a fahimta wannan ɗabi'arsa ce dan tausayi da jin kai da kuma fatan isar da alkhairi ga al'umma wanda wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya sifanta shi bil mu'minina raufun rahimun waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sun ce a taron jama'a ne in ya zo farko da tsakiya da ƙarshe sun ce a sallama shiga gida ne duk biyun ya tabbata sallama uku annabi yakan yi idan ya zo taron jama'a yayi a farko yi a tsakiya ya a ƙarshe in gida ne yayi sau uku in ba amsa ba sai ya haƙura ya tafi wa anil miqdadi radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil ya zo daga daga miqdadu dan aswad alkindi Allah ya ƙara masa yadda cikin hadisin sa mai tsawo ya ce, kunna narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam nasibahu min laban mun kasance muna kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa kasansa na nono shi miqdad yana daga cikin sahabbai ashabu suffa waɗanda suka tare a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam don koyon addini da ilimi da kuma haddacewa da yaɗawa. an gane ko ba wai sun taru bane kawai don wani zikiri a'a sun taru ne don ilimi wanda ilimi ma zikiri ne Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ahla zikir bi ma'ana ahlul ilmi hakanan Allah madaukakin sarki ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yad'un bi ma'ana yadhkurun ay yata'allamuna al ilma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan kada wani ya ce wannan ayar ita ce asalin halwa a shiga a tare ba sana'a sai zaman kashin wando ba sallah a jam'i ba tsafta wai ana wani zikirin Allah babu wannan a shari'ar musulunci karya ne da ka zikirin da ahli suffa suke taruwarsu a masallacin annabi karatu ne daga nan aka samu asalin kamfin ɗin ɗalibai a wani waje don a koyar da su ilimi campus kenan na ɗalibai abu huraira ce mun kasance mu ashirin da 'yan kai a masallacin annabi a cikin wasu rumfuna shi yasa ake kiransu da suna ashabu suffa ba komai ya tsare mu a wannan wajen ba sai himmar kokarin karatun addini kada annabi ya faɗi wata magana ba mu ji ba kada ya faɗi wani hadisi ba mu haddace ba kada wata aya ta sauka ba mu santa ba ya ce ba wai ba mu da sana'a bane ko ba mu iya bane ko 'yan zaman kashe wando ne a'a to mikidadu yana cikin su to su waɗannan ashabu sufa ya kasance sukan samu nono daga awakin makwauta domin hanyar da aka ba ake ciyar da ire-iren waɗannan ashabu sufa wanda har annabi da kansa yana samun abinci daga irin wannan hanyar makwauta 'yan madina idan safiya ta yi sai su turo awakansu gidan annabi da masallaci su kuma ashabu sufa sai su tatsu nonon da za su sha na ranar to sannan su kuma sai su ja tumakansu sai su tafi kiwo in suka je awakan suka ciwo abinci suka samu nono da yamma ma sai a sake kawowa gidan annabi a tatsunonin da za a sha da daddare ashabu sufa ma su tatsa su kuma su sa awakansu a gida da safa ma haka to su ashabu sufa in suka tatsuna su nonan suka sha akwai na annabi da suke aje masa to shi baya zuwa ya sha da farko sai sun gama sha sai su aje masa nasa da haka miqdadu yake ba da labarin yadda abin ya kasance cikin hadisi mai tsawo sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna ai muna mika masa rabansa na nono fayaji'u min al-laili zo cikin dare fayusallimu tasliman sai ya mana sallama wata iriyar sallama la yuqidhu na'iman a wata ruwayar la tuqidhu na'iman sallamar da ba ta sa mai bacci ya farka wannan sai ya nuna cewa daga murya a yayin sallama yana da muhallinsa, akwai lokacin da za ka yi sallama ba tare da daga murya ba in ka zo cikin mutane wasu suna bacci to ba za ka yi sallama da za ka tashi masu bacci ba Annabi ya zo ya tarar da ashabu sufa wasu su sun yi bacci to yakan yi sallama da wanda yake bacci ba za ta tashe shi ba amma wanda bai yi bacci ba zai ji an shigo ita kuma alamar sallama kana kwance sai ka ga mutum sululululu kamar maciji bai ma sallama ba za ka firgita amma in dai kana kwance sai ka ji sallama ko yaya to ka san ba mugu ba ne domin mugu in zai shigo waje baya mi baya sallama don haka bahaushe ya ce wai karfin hali barawa da sallama ko mikidadu ya ce manzo sai mana sallamar da bata tayar da mai bacci amma wa yusmi'ul yaqzan amma wanda yake farke kuma zai ji fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama kama kana yusallim har annabi yazo wata rana ya sallama kamar yadda ya kasance yana yin sallama kowane lokaci in yazo wannan hadisi shine fa wancan hadisin na wanda Dr. Sani ya yi lakca akan sati ɗaya ko biyu da suka wuce ko hadisin mikidadu ne dai wannan hadisin Imam nawi ya kawo shi a nan a takaice da mahallin shahid kadai mahallin shahid annabi ya wa masu bacci sallama amma ya sallamar masu bacci take ba ta farkar da mai bacci kuma wanda bai yi bargon bacci ba zai iya ji wannan shine ka'ida sallamar dare kenan ko ko da ko gwagware ne masu sabbacin ko a masallaci suke ko a shago ko ba haka ba Wani an asma'a binti yazid radiyallahu anha wancan hadisi rawa muslim imam muslim ya rawaito daga asma'u ɗaya yazid ɗan sakan radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra fil masjid ya wuce ta masallaci yauman wata rana wa usbatun minan nisa'i qu'udun ga wani dandazon mata a zaune usba Shi ne mutanen da adadinsu ya fara daga ɗaya zuwa goma ba su wuce goma ba su ne usba shine yan uwan annabi yusuf suka ce iz qalu la yusufu akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin ƴaƴan yaqub su nawa ne banda yusuf su goma ne su goma ne idan ka cire yusuf da ɗan'uwansa uwansa bunyamin su wa'ancan tawagar usba din su goma ne Shi ne suka ce wa nahnu usba kaga sun cire yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna a janib wa nahnu usba su kuma su goma ne da haka malamai suka ce qur'ani ya tabbatar da adadin usba shine daga ɗaya zuwa goma cikin kissar ƴaƴan yaqub akan ce usubatun shine me mufrad jam'in sa usubun kamar gurfatun da gurafun an gane ko to amma ka sani shi kansa kalmar usuba din ba a gaya wa mutum daya mutum daya baka ce da shi usuba sai ya fara daga daya ya tike zuwa goma su ne usuba da haka manzo Allah ya wuce ta masallacinsa wata rana ga dandazan mata wanda adadin su bai gaza goma ba audun suna zaune fa alwa bi yadihi bit taslimi sai ya daga musu hannu kuma ya musu sallama sallallahu alaihi wasallam me wannan yake nunawa wani lokaci ana iya daga hannu kuma a haɗa da sallamar baki misali malamai suka ce idan kana nesa nesan da ba sautin ka kadai ba zai iya kaiwa ba to ana so in za ka yi mutane sallama bayan ka daga murya kuma ka ɗaga musu me hannu wani sautin ba zai kai masa ba amma daga hannun zai fahimci me ake yi da haka suka ce tsakanin annabi da waɗannan matan akwai tazara ne ta waje shi ya sa ya musu haka sannan abu na biyu wannan yana nuna anewa me mata sallama anewa mata sallama sai dai waɗansu malaman suka ce sai in an amince da babu wata fitina domin annabi kam shi yana da garanti da tabbacin babu wata fitina tsakaninsa da matan kowa ma ya gamsu da wannan shi yasa ya musu sallama to kai ma in ka san bayan sallama wani abu ba zai biyo baya ba to kai musu amma in dai daga sallama wata kofa ta fitina za ta buɗu to ka guje wa mace sallama domin yana daga cikin matakan zina a wani lokaci har sallaman nan da kuke ganin ta tana iya kaiwa zuwa ga zina shi yasa Allah ya ce wala ta karbu zina kar ku kusanci zina mana kar ku abubuwan da su kansu za su iya kai ku malamai ku suka ce abubuwa guda shida ne daga cikin su akwai sallama nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u wannan su ne abubuwa guda shida da suke kaiwa zuwa ga zina na farko ka kalle ta ta kalle ka sai kai mata murmushi sai tema sai kai mata magana sai tema sai kai mata sallama kai ta amsa sai magana sai a yi alkawarin haduwa sai a hadu shikenan sai zina da haka in an amincewa fitina ana iya wa mata sallama in ku ba amincewa fitina ba to ba a yi musu kuma kamar yadda su ma ana yi musu in an aminta daga fitina to su ma babu laifi su yi in su ma sun aminta daga fitina Ana babu laifi kuna zaune wata mace ta zo wucewa ta ce muku assalamu alaikum kamar yadda babu laifi kai ma kana kan hanya ka zo ka wuce ta wajen wasu mata ka ce musu assalamu alaikum da sharaɗin in duk an aminta daga fitina waɗansu malaman suka ce a'a matan sai tsofaffi ko ba haka ba yawwa amma 'yan mata dan me za ka yi musu sallama ba ruwanka da su malaka wala ha ka kama gabanka su kama gabansu in ba aure ba babu magana ya za a haɗa fetur da a shana a ce ba za ta kama gobara ba ba zai yi ba amma wal qawaidu minan nisa'i mata ta kwarkwasassu waɗanda ake auren zuba buta da su wanda dan sun yi ɗaurin kirji ko kalla ba za ka yi ba sai kaga waɗannan ba matsala domin su waɗannan Allah ya ce ba laifi ma su fito ba hijabi wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina haka Allah ya ce wa an yasta'fifna khairul lahun matayen da suka ta kwarkwashe, wanda layar juna nikahan ba sa magana aure ko ba haka ba wai sarban duniya da ayyaraye da sun riga sun wuce jiya bayo ba tsohuwa ta ga kudin toshi irin waɗannan to irin waɗannan Allah ya ce dan sun sa jambaki sun sa jagira ai buri da wando zaka gansu dariya zaka yi musu <laughs> saboda ba zai ba zai kyau ba bai zo a mahallinsa ba an ci an cinye kasuwar ta tashi to irin waɗannan in ka gansu kila ka gansu a gefen masallaci duk da carbunan su ko ba haka ba dan galibi zaka ga musamman a ƙasa Hausa in ka ga mace ta lizumci masallaci sisi kwandam wai ta san ta tsufa amma su 'yan mata matan 'yan dagwas dagwas din ba sa zuwa masallaci sai an ji lailatul qadar za ta tsaya a goman karshe shi ma kar ka dauka dukan su sallar suka zo a'a gaisuwa ce da roƙon iri wata ta zo neman miji ne ko kai tsaye ta hanyar addu'a ko kuma a'a ta hanyar samari masu zuwa su ma Allah ya kyauta kamar yadda yanzu ake zuwa makabarta ko sai karka ga wani gaye ya yi sammako da masallacin sallar asuba da rigar bacci ya yi makabartar kara ka ɗauka ta kawace da tsoron Allah a appointment suka yi da wata budurwarsa zai haɗa a can saboda tsaban lalacewa wallahi ba wai ziyarar makabarta ce ta kai shi ba kamar yadda wasu bukukuwa da ake na ziyarar makabarta a Kano shekara shekara kaga samari sun caccake sun tafi kai ka ɗauka ai ta kawace ba ba faga carbi nan hajjan ƙasa yake yi wallahi na banza ne zuwa ya kawai ai gwabso ai matse wallahi sun batallahi ga makaɗa nan ga maraya nan ana a tashi dan muhammadu a murza dan muhammadu to shi wannan ya kai shi wannan ya kai shi Allah ya shirye mu ya shirye su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wa mata sallama malamai suka ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf su ma sa iya yi in an aminta daga fitina rawahu tirmizi wa qala hadisun hasan imam tirmizi yace wannan hadisi ne hasan malai ce wa hadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi za a dauke shi ne kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal ishara ya hada tsakanin furucin baka da nunin hannu a yayin sallama gaisuwa da baki kadai suka ce gaisuwar yahudawa ce yahudawa ba sa daga hannu su a cikin gaisuwarsu gaisuwa da hannu kadai ba baka gaisuwar nasara ce su a gaisuwar nasara babu magana amma musulunci ya yi gaisuwa da baki ya yi da hannu a wani waje ya hada biyun shine mala ce, gashi abinda wannan hadisi yake nunawa kenan wa yu'ayyiduhu anna fi riwayati abi daud fa sallama alaina abinda ke karfafa wannan magana a ruwayar abu dauda yace ya tace ya daga mana hannu kuma ya mana sallama da baki kaga ya hada biyun kenan wa na bi juriyyin al radiyallahu anhu an karbo daga abi jurai alhajami Allah ya kara masa yadda kala a taito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace da shi alayka salamu kun ji wata siga wani lafazi ba assalamu alaika ba a alaikan na karshe dawo farko rawai dan mata na gaba ya koma baya alaika salamu ya rasulallah faqala sai annabi ya ce da shi la taqul alaika salam karka sake gaishe da mutane da cewa alaika salamu ba a faɗa haka fa inna alaika salamu tahiyyatul mayyiti domin kalmar alaika salamu gaisuwa ce da larabawan jahiliya suke wa mamata idan aka yi gawa mutum ya mutu kan abin ne shi to duk wanda ya zo kansa abin da zai ce da shi alaika salam alaika salam da haka wannan gaisuwa ce ta al'ada ta yadu a larabawan jahiliya da haka wani ya zo ya gaida annabi da ita sai annabi ce karka sake min irin wannan gaisuwar karka sake wani irin wannan gaisuwar wannan gaisuwa ce ta al'ada da ake wa mamata to shin da annabi ya ce ta al'ada ake wa mamata yana nufin yanzu mu ci gaba da yi wa mamata malamai suka ce al-ikhbaru ne bil waqi annabi yana ba da labari ne na halin da ake ciki ba yana cewa ku ci gaba da mamatan ku da haka ba haka larabawa suke yi tun kafin bayyana annabi suna gaida gawawakin su da alaikas salamu to amma wannan baya nuna halacci shi yasa malaman usulul fiqh suka ce al ikhbaru bil waqi la yadullu ala al jawaz ba da labari akan abin da ke faruwa baya nuna halaccin a ci gaba da yi daka dai yana daga cikin sigogin da shari'a bata yadda da ai gaisuwa da su ba sigar alaikas salam sawa'an ga ko matacce ga mirai annabi ya hana ga matacce kuma larabawan jahiliya ke yi musulunci kuma bai tabbatar ba da haka ba zai zama hujja na cewa a ci gaba da yi ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah mai tambaya ta farko ya ce ko takarda ta farko ba tambaya ba ce sanarwa ce Allah madaukakin sarki bisa ga rahamarsa da jin kansa ya albarkaci wannan majalisi namu mai albarka na karatu ta yadda ta kowace kusurwa za ku ga akwai cikowa ta mutane masha Allah kuma galibinmu duk samari bana bakwai wanda wannan alkhairi ne kwarai da gaske sakamakon haka ya sa wajen zama yana yi wa mutane karanci da haka ana neman taimako na gaggawa na tabarmi wanda za a ke shimfidawa ga mahalarta wannan karatu waɗanda sukan samu jinkirin halarta su zauna a waje tunda mu muna samun damar shigowa ciki to kada mirowar lada kuma ga waɗanda suke makara mu sama musu abin zama mu haɗu da mu da su baki ɗaya mu sama wa kanmu da kanmu ababen da za mu ke zama don sauraron karatun cikin natsuwa kada ka yi tsammanin sai wani alhaji ya ɗauko bandirin tabarmi ya kawo ko tabarma kwaya ɗaya ka kawo allah zai baka lada sai allah ya karɓi taka kwaya ɗaya bai karɓi ta wani mai da yawa ba in bai yi don allah ba kar ka raina abin da allah ya baka sule biyar ce naira hamsin ce naira ɗari ce tabarmar bandir za ka iya siyowa kar ka bari a barka a baya wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun sanarwa ta biyu dangane da masu ababen hawa an samu wani waje wanda za a tanade shi don ababen hawa a killace kuma a rinka tsare shi sannan a kulle to da aka duk lokacin da aka idar da sallah masu ababen hawa su yi sauri su je wajen ababen hawansu amma sun je bisa ga tsari su yi haƙuri su jira zuwa minti biyar za a buɗe lokacin da aka tabbatar kowa ya zo daidai da abin hawarsa don ka wani mugu ya shiga sai mutum ya shiga ya ɗauko kayansa muna fatan 'yan uwa za su taimaka wajen ba da haɗin kai al'amura su ci gaba da tafiya tare allah maɗaukakin sarki ya game mu da alkhairansa takarda ta farko ta sa ta tambaya ya ce salam malam waɗanda suke ƙara wa rahmatullahi ta'ala sai wa kalmar ta'ala ɗin underline ya eh, underline ɗinta ya ja mata layi wa barakatuhu fa ma'ana kalmar ta'ala za ku ga <coughs> duk a cikin hadisan da muka karanta babu ita to amma ƙara ta laifi ne ba laifi ba ne kamar kalmar sallallahu alaihi wasallama ne shi kalmar ta'ala da azza wa jalla an gane ko title ne na Allah malamai sun yi ijma'i tun daga na farkon su har kawo yau duk inda aka ambaci Allah in ba a ƙur'ani ba ka ƙara kalmar ta'ala an gane ko domin a ƙur'anin ma akwai inda ya zo wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada da haka wannan ba laifi ba ne? a lafazin assalamu alaikum wa rahmatullahi tunda kalmar Allahu ta zo to title din girmamawar da mutuntawar in an ambaci Allah shine ka ce da shi ta'ala ko subhanahu ko azza wa jal kamar yadda in an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba kalmar sallallahu alaihi wasallam ai kai zaka fito da ita saboda ya ce duk inda aka ambace ni ai mun salati da aka baka cewa tunda babu sallallahu alaihi wasallama ba zan sa ba a'a a qur'ani ne kadai da ba a ƙari ba a rage to anan duk inda abu ya zo haka zaka tsaya a kansa da haka kada ka tashi hankalinka akan lafazin ta'ala da ake karawa cikin sallama ko da ka ji hadisai ba su zo da shi ba shi kan wannan dan girmama sunan Allah ne subhanahu wa ta'ala azza jal tambaya ta gaba yace salam malam dan Allah menene ma'anar wannan hadisin lamma kana yawmu khaybar amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum اللهم الحمر الأهلية اللهم الحمر الأهلية فإنها hadisi yana cikin bulugul maram a kitabul الأطعمة in ban manta ba kuma asalinsa yana cikin sahih muslim hadisin anas dan malik a ranar da aka yakin khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abu dalhatal ansari mutum ne mai babban murya da aka annabi ya sa shi ya shiga ya shela saboda yana da murya babba da in yi magana za a ji ko ina da ina yace inna allaha wa rasulahu allah da manzansa kum suna hanakku alluhumil humuril ahaliya daga cin naman jakunan gida lokacin ba a daina cin naman jakin gida ba don ma kamar yadda anas ke faɗa ce a lokacin tukwane sun cika da naman jakin gida sun kusa nuna sahabbai sun ɗora manya-manyan tukwane sun cika su da naman jaki yana ta zaɓaɓɓaka sai ƙanshi amma kuma haram da haka annabi ce aje a zubar Allah ya hana ci ya ce fa inna harijisun domin najasa ne akwai cutarwa a cikinsa da aka cin naman jakin gida haram ne amma jakin dawa halal ne hadisi na biyu ce qala fi damil haidi yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi shi kuma yana yana cikin kitabul haidi cikin bulugul maram har ila yau an tambayi annabi game da jinin haila yaya mace za ta yi ta tsarkake tufafinta in jinin haila ya taba domin jinin haila najasa ne da bambanci da jinin ciwo in yanzu kana sallah ka yanke ko ka tsaye sallar ka ba za ka yi ba za ka ci gaba da sallar ka domin jinin ciwo shi ba jasa ba ne ko ka yanka dabba jinin ya faffallatsa a jikinka za ka yi sallar ka da kayanka jinin dabba a jikin tufafi ba jasa ba ne halan ne yan abbatuwa ba sai sun yi rigar sallah ba amma in sun yi kuma ganin damar su ne amma dai jinin dabbobin da ake yankawa don ci ba na najasa ne. haka jinin da yake fita daga jikin dan adam sakamakon ya ji ciwo ko wani kurjinsa ya fashe ba najasa ne. amma jinin haila na mata shi na jasa ne to da mata suka tambayi annabi yaya mace za ta yi ta tsarkake tufafinta daga jinin haila in ya taba mata jikin riga ko zani sai annabi ya ce ta huttuhu na farko ta kankare shi idan jinin ya bushe malamai suka ce sai ta kankare kafin ta kwaba masa ruwa ba kai tsaye kawai ake lafta masa ruwa ba sai an kankare shi an murje an kaɗe idan kuma ɗanye ne to sai ta katse shi ba kawai a lafta masa ruwa to bayan an kawar da shi thumma taqrusuhu bil ma sai ta biyo bayansa da ruwa ta wanke thumma tandahu sannan ta ɗauraye ruwan wanki daban ruwan ɗauraye kuma daban thumma tusalli fihi sannan sai ayi sallah da tufafin in dai mace ta bi wannan matakin wajen kawar da jinin haila daga jikin tufafinta ko da ya dafe ya ki ya fita daga tufafin tana ganin shatinsa to wannan ba zai hana ta yi sallah ba za ta yi sallah ta da kayanta matukar ta kankare ta wanke ta ɗauraye ko da bai fita ba wannan kuma wani abu ne na daban wanda wani lokaci wani abin na najasa yana da kama jikin tufafi in dai ka bi tsarin da shari'a ta ce abu wajen wankewa dan ya kama ya dafe baya hana a ibada da shi takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce ranar ɗaurin aure ango yakan ja tawagar shi da abokansa su shiga gidan iyayen amarya su gaishe su shin malam wannan ya dace da sunna ko kuma al'ada ce in al'ada ce al'ada mai kyau ko mara kyau idan mara kyau mai sunna ta tanada a daidai wannan lokaci al'ada ce mai kyau ba mara kyau ba al'ada ce mai kyau ba mara kyau ba al'adan mu ce mu daurin aure yakan kasance a gidajen amare sahabbai galibi daurin aurensu a masallatai suke yi amma mu ɗaurin auren mu a gidajen amare wasu ba sa kaiwa masallaci to in ɗaurin auren a gidajen amare aka yi sai ango kuma ya ja tawagar abokansa angwaye sai kuma su shiga gidan su amarya sai su je su gaida iyaye bayan an ɗaura aure kaga gaisuwa abu ne mai kyau al'ada ce kenan mai kyau sunna bata hana wannan ba babu laifi inda baya haifar da wata fitina kuma ta daban da haka wannan ba laifi bane ba ana ɗauke ɗauken hotuna shi ɗauke ɗauken hotunan yana da mahallinsa hoto ba kowanne ne haramun ba suwar tizkariya babi ne da ita guda a cikin abin da ya shafi fikihun musulunci malamai sun yi rubuce rubuce a kai musamman malaman karshe karshen zamani irin su dr yusuf al-qardawi a cikin littafin sa al wal haram in ban manta ba wahbatu zuhaili ya yi rubutu akan haka da sauransu malam jafar allah ji kansa da rahama wata rana za a yi mana hoto da shi a sudan ɗalibai 'yan sunna gidigon 'yan zafi-zafi ah. 'yan farkon neman ilimi suke cewa malam to ya za a yi hoto kaza kaza kaza sai ce ni ma da haka nake cewa haramun ne hoto amma yanzu na canja fatawata ba haka bane shi hoton da yake zamowa haramun hotunan musamman manyan mutane waɗanda suke da tasiri ta fuskar addini ko ta fuskar siyasa yake ce mana shi da idansa ba labari aka bashi ba lokacin siyasar PRP da da nefo ya ce ya gani da idansa ba labari aka bashi ba wani dan nefo ya ɗaga hoton mala aminu kano yana cewa ga maganin mayu yace ce to kaga irin waɗannan hotunan su ne masu halakar da mutane yana jin cewa duk wanda ya riki mala aminu kano ya sha to haka masu ɗaukan hotunan shehunansu su ba su wannan tasirin ya ce wannan shine abin da ya faru ga yagusa da ya uka da nasra yagusa ya uka nasra mutanen kirki ne da suka mutu shedan yasa suka ya'yansu suka yi hotunan su suka kai masallaci daga nan har aka dawo ana bauta musu irin abin da yake faruwa a yau wanda zaka ga hotunan waɗansu shehunnai a ce ga maganin musiba ga maganin bala'i in ka manna shi ba za ka samu kare arziki ba sai ga dan binni ya sai mota ko mashin ya je an zizara masa wani hoton shehu an yanka kuma hoton kala kala ne akwai wanda akwai in shehu yana fara'a Ta wannan jalabi ne akwai wanda in shehu ya ci magani Ta wannan dafa'i ne wani lokaci har za ka sha mamaki idan wani hoton wani hoton sai a ce da kai wai a gida ma an yi gobara har ƙur'ani ya ƙone amma shi hoton bai ƙone ba wannan a hankalce ga mai tunani so ake a ce da kai me hoton ya fi ƙur'ani to kaga wannan ba daidai bane wannan kuskure ne da haka hotunan da za a manna a jikin bango kuma su ma na irin mutane masu tasiri cikin al'umma malaman addini shi yasa shi malam din har yana da rai ba ɗaya ba ba biyu ba na san ya sha wannan a gaban ido na a tafsirinsa da a wajaje da yawa kan cewa duk wanda ya sake zuwa da kaset ɗinsa mai hotonsa a kwaci ya tsawon rayuwarsa ya yi ta wannan a gadon kai da masallacin ɗorayi har hotunan su malam abubakar gumi na san lokacin da malam jafar ya ta sa a kwace su a masallacin dorayi duk masu kai kaset da suke kai kaset mai hoto ya ce a kwace su a daina kawo mana kasar mai hoto ba ma bautar hoto ba ma tallan hoto saƙon malami na shirya shi muke tallatawa ba shaksiyarsa ko zatinsa ba domin shi ma ba shaksiyarsa ko zatinsa ya mana tallaba irin na 'yan siyasa da kamfen da fasta a'a saƙon addinin ya tallata mana kuma annaba ba mu san hotunan su ba amma mun san me shiryar su Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ina na ƙarya ya bamu ikon nisanta ta takardar ƙarshe yan uwa suna neman taimakon addu'a ga dukkan yan uwa baki daya waɗanda za su yi jarabawa fast UME ta shiga bayar Allah madaukakin sarki ya bada sa'a Allah madaukakin sarki ya bada dace assalamu